Kungiyar ta ECOWAS ta ce samsam ba zai yiwu ba wa'adin shekaru ukun da sojojin Nijar suka ɗiba na sake mai da ƙasar bisa tsarin dimokuraɗiyya. Kwamishinan siyasa da tsaro na ECOWAS ambasada Dr. Abdul Musa ya yi ƙarin bayani. Niger had a new constitution in 2010. It was revised in 2017. Jamhuriyar Nijar ta yi sabon kundin tsarin mulki a shekarar 2010. An sake yin bitarsa a shekarar 2017. Wani irin gagarumin sauyi kake bukata a cikin shugabanci da za ka buƙaci kankan gema dafin iko har na shekaru uku. Sojojin juyin mulkin a Nijar fa tamkar suna gaya wa ECOWAS ne cewa muyi duk abin da za mu yi. A wasu ƙasashen Afirka ta yamma da ke ƙarƙashin mulkin soja sun maye shekaru uku, amma har yanzu suna hankoron neman ƙarin watanni goma sha takwas. ko zaɓaɓɓen shugaban ƙasa a Najeriya fa wa'adin mulkin sa shekaru hudu ne. Saboda haka wani halacci sojojin Nijar ke da shi na san yin mulki har shekaru uku. Mun san kuma ba a nan za a tsaya ba. Wannan kwara-kwara ba zai yiwu ba, saboda haka ECOWAS na son dole ne a sake maido da nishar bisa tsarin doka. Wannan shine matsayinmu. A ba dai sojojin Nijar ɗin nan ba su ma ba da kafar yin magana da ku ba, amma yanzu ga shi har ma suna sauraron ku har ma sun ayyana mai da kasar bisa doron tsarin mulki cikin shekaru uku shin wannan bai wadatar da ku ba Ukar irin wannan mataki na gaban kai babu tuntuɓa na nuna ba su da aniyar mai dola tsarin mulki a gajeren lokaci. Shin ya kamata yanzu sojojin nan na Nijar su ce suna bukatar shekaru uku? Da wacce irin hujja kuma a wanne dalili? kama karya kenan wannan takalar fada ne tamkar suna gaya mana mu yi duk abin da za mu yi ne mu a ecowas muna faɗawa wa sojojin niger ba zai yi yi duk abin da suka ga dama ba domin jamhuriyar niger ta sanya hannu a kan yarjejeniyar ecowas kuma dole a kare kana a mutunta waɗannan yarjejeniyoyi kalaman kwamishinan harkokin siyasa da tsaro na ecowas ambasada dr abdulfata musa Farfesa Faruk Bibi Faruk masanin kimiyyar siyasa ne a jami'ar Abuja. Matakan da ake ɗauka na ECOWAS a kan Nijar. Mutanen cikin Nijar ba su karɓe shi ba, ko ba san shi suke ba, ko ba su yarda da shi ba. Haka mutanen da suke da bodoji da Nijar, kama su Najeriya, mutane a ƙasa ba su karɓe shi ba, ba ƙaunatarsa suke ba. To ta yaya za a yi amfani da yaƙi ma a cimma wata nasara da za ta zama mai ɗorewa bayan jama'ar da suke duk haɗa a wannan wuraren suna da shakka akan manufar da ake son a cimma a ƙarshe idan ecowas da take ta abin nan kamar dole sai ta yi amfani da soja ta cimma wannan bukata to koda ta shiga da soja sai dai ta samu bukata ɗaya wato ƙasar Nijar ta farraka ƙasar Najeriya ma musamman ita ma ta farraka Farfesa Faruk Bebe Faruk Hassan mai na Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Dumbin 'yan bindiga da ke kan babura ne suka afka wa garuruwan da suka hada da Duku Sarahu, da Duku Makani, da Duku Kwaratagi na karkarar Anzuru a yammacin jiya Lahadi a kokarin su na kore ilahirin garken bisashen jama'a. sanar da jami'an tsaro ke da wuya suka bi sawun 'yan bindigar domin kwato dabbobin da suka sata sai dai kuma askarawan na Nijar sun yi kicibisu da su a wani wurin da suka musu kwanton bauna inda aka ɗauki lokaci mai tsawo ana gumurzu. Yunkurin jin ta bakin shugaban da'irar Anzuru ya cutura domin wayar sa a kashe. To amma alkalman kafar labaran al'amuran tsaro ta Info na cewa jami'an tsaron gar National goma ne suka kwanta dama wasu hudu suka ji rauni sanadiyar wannan al'amari yayin da suka yi nasarar kwato dabobin da aka sace tare da karkashe ɗimbin 'yan ta'addan da kawo yanzu ba a bayyana adadin su ba kungiyoyin ta'addancin yankin sahel da ke da sansani a wasu sassan kasashen mali da burkina faso sun zazafa kai hare-hare a 'yan kwanakin nan a jihar tilaberi abinda wasu ke alakantawa da matakin janye jami'an tsaro daga sassan jihar don karfafa matakan tsaro a birnin yamai sakamakon barazanar amfani da karfin sojan da kungiyar sai da yawo ta ayyana a rikicin siyasar da ya biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 kwada yake wasu 'yan Nijar na fassara wannan yanayi na taɓarɓarewar tsaro a matsayin wani makircin da suke zargin Faransa da kullawa don ɓata sunan majalisar soja ta CNSP a idan 'yan ƙasa. shugaban kungiyar voix de sans nasir saidu wane ya nuna damuwa da abubuwan da ke faruwa na mai shawartar mahukunta da al'umma kan maganar haɗa kai abin da muke tambaya ga ma'ikanta na soji su ne su ƙara ƙarfafa tsaro su ƙara ɗarme ɗamara ta ceton ƙasa su ƙara ɗarme ɗamara ta kare iyakokinmu da ta'addanci su kuma talakawa su tabbatar da irin wanga abu ko alama kai ya sarar da su ga kawo goyon baya ga mahukumta wanga na soji abu ne wanda zai wuce insha Allah amma ana nema a samu ɓaraka ne tsakanin talakawa da hukumomi shi sa ake kawo waɗanga hare-hare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 Allah a ƙauyuka da dama na da'irorin desa da mahanna lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane akalla ɗaya a cewar wasu majiyoyi wani mazaunin yankin da ba za mu ambaci sunansa ba saboda dalilan tsaro ya bayyana damuwa akan abubuwan da ke faruwa 'yan kwanakin nan yana mai kiran hukumomi su dubi abin da idan basira sannan ya buƙaci al'umma ta ba jami'an tsaro haɗin kai a ƙoƙarin neman bakin zaren rikicin ta'addancin da ke ƙara ta'azzara. Tun da Tilberi bai ta faɗa muku ba, duk babu ƙasa da ta da wani mugun bala'i na kashe-kashe kau ƙasar Tibet yanzu su mutanen Tibet da abin suka roƙo a ƙarfafa masu jawonmu a ba su kayan aiki su yi ƙoƙari su kula da waɗannan 'yan ta'adda tun da mutane sun talauta mutane sun yi jijiki mutane sun bar ƙasashensu kai da harka da kamata al'umma su ne ya kamata su kama ma sojawa soja shi ya san ƙasa shi ya san inda ɗan ta'adda yake ya kamata mu yi musu tanyo mu ba su gurgudo mu ba su ilimi da wanda mun ka sani tunda su ma suna da nasu ilimi na tsaron kasa amma duk da haka nan ɗan ƙasa in yayi magana shi ya san inda ke mishi ciwo a ci gaban aika-aikar da suka kaddamar 'yan bindigar waɗanda ake kyautata mayakan ƙungiyar reshen is ne sun kai farmaki a ƙauyukan karkarar anzuru waɗanda suka hada da sarakwara da tiyam da fariye da bisa kire da bangutande da rigar bibiyar gu inda suka kore ƙananan bisashe 555 da shanu ɗaya, to amma ba a yi asarar rai ko guda ba a cewar wata majiyar ta daban lalacewar al'amuran tsaro na daga cikin dalilan da sojoji suka ce sun dogara da su wajen kifar da gwamnatin Muhammad Bazum, Shugaban kungiyar agashi ta Action for Humanity Zirbin Abbas na mai tunatar da sojojin juyin mulkin alwashin da suka sha kan wannan matsala. Ya ce wannan manuniya ce ga CNSP lokacin da suka ayyana matsalar tsaro a jihar tilaberi da sauran jihohi ita ce hujjar da suka fake da ita mun yi jiran samun wani sakamako na zahiri ko da yake har yanzu ba a makara ba to amma mun yi zaton samun wani sauyi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a gaskiya alamu na nunin har yanzu ana gidan jiya muna fatan abubuwa za su canza don ganin zaman lafiya ya dawo a nishar da ma yankin sahel kawo yanzu hukumomin tsaron ƙasa ba su yi bayani ba dangane da waɗannan sabbin hare-hare haka kuma yunkurin jin ta bakin hukumomi a ƙananan hukumomin da abin ya shafa ya ci saboda wasu dalilai masu nasaba da tsarin aiki in ji su kafin waɗannan hare-hare da suka yi sanadin hallaka fararen kula ma'aikatar tsaron ƙasar Nijar ta sanar da rasuwar wasu sojoji goma sha bakwai a ƙauyen Kutugu kusa da iyakar ƙasar da Burkina Faso a wani harin kwantan ɓauna da 'yan ta'adda suka kitsa a ranar talata sha biyar ga watan Agustan 2023.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 During the course of this trial, you have coldly denied any responsibility. ya ce lokacin gudanar da shari'ar da kika musanta aikata duk wani abin da ba daidai ba kana kin yi kokarin dora laifin akan wasu daban baki nuna wata nadama ba babu wasu alamu da za su saki iya samun sassauci a hukuncin gabaki ɗaya laifukan aikata kisan kai da yunkurin kisan kai laifuka ne masu tsanani kamar yadda doka ta tanada hukunci ne na ɗaurin rai da rai lucy ledby a koɗana laifuka bakwai na kisan kai da kuma laifuka bakwai na kudin kisan kai na yanke miki hukuncin ɗaurin rai da rai. I sentence you to imprisonment for life. Lucy Letby ta kasance mafi kisan ƙananan yara masu yawa da aka taɓa samu a tarihin Birtaniya na wannan zamani. Alƙalin ya kuma ce ta aikata abubuwan ga baki ɗaya ne da suka saba yanayin yadda ake kula da jarirai. Ya kuma ƙara da cewa ta sha zabga ƙarairayi kana tasirin laifukan da ta aikata manya-manya ne. Letby dai ta ƙi ta bayyana a gaban kuliya don sauraron sakamakon hukuncin. Firaministan Birtaniya Rishi Sunak ya shaida BBC cewa gwamnati na duba yiwuwar sauya dokar don ya zama na dole sai masu aikata laifuka irin waɗannan sun bayyana don sauraron yanke musu hukunci. Shugaban jam'iyyar adawa ta Labour, Sakiyar Shitama wanda ya taɓa rike mukamin babban mai gabatar da ƙara a Ingila da yankin Wales, ya bayyana cewa dole a sauya dokar. My Ya ce ina matuƙar nuna tausayawa da ta iyalan jariran da aka kashe jimami da bakin cikin da na san cewa yanzu haka suke ciki cewa Ladi ba za ta fuskanci irin hukuncin da ya kamata ta fuskanta ba. Lokacin ina rike da matsayin darakta kuma babban mai gabatar da kara na fahimci yadda yake da muhimmanci ga iyalai su tozali da waɗanda ake tuhuma lokacin da ake yanke musu hukuncin muhimman ɓangaren hanyar da muka nuna shine yin adalci wajen yanke hukunci a wannan ƙasar ne of the way we do justice in this country a nasa ɓangaren shi ko dan majalisa kuma shugaban kwamitin harkokin shari'a sabob nir ya bayyana cewa dole ne a yi takatsantsan wajen gudanar da irin waɗannan sauye-sauye saboda a cewarsa akwai matuƙar fusata da damuwa a irin yadda wasu waɗanda aka kai ƙarar.